action jama'a assalamu alaikum ya maka ji da haƙuri ya maka ji da zaman gida mutanen kaduna to allah ya ba mu haƙuri so gaskiya gwamnati ya kamata ta duba ya kamata wani abakan wannan wannan doka da ta sa na zaman gida a kaduna wanda ba san ranar da za a daina ba ga shi azumi ya gabato gaskiya mutane suna cikin wani hali ga siyayyar azumi ga wannan mutane wasu suna da iyali akwai mai mata biyu mata uku wani ma mata hudu gare shi kuma sai ya fita yake samu abin da zai ci so tsara mutanen da aka yi a gida wallahi tallahi akwai matsala wallahi mu ne muke cikin talakawa mu muka san halin da suke shiga wallahi tallahi mutane yunwa yunwa da bala'i ya fara da ba yadda mutum ba sai ya mutu sannan zai iya samu abin da zai ci ba ma wannan ba an yi magana akan cutar nan covid-19 tana kashe mutane tana yaduwa ta hanyar kala-kala-kala. so amma abin da zai baka mamaki maki sai a sake mutane kwana biyu wai su fita to ita a kwana biyun nan babu covid-19 ne da za ta sake za ga mutane sun je sun da an yi walwala na kwana biyu kuma sai a dawo sake kulla mutane a gida gaskiya wannan bai dace ba saboda mutane suna cikin yunwa mutane na cikin wani hali wallahi sannan kuma an yi kitsin boko haram wanda akalla a najeriya ya kashe mutane sama da mutum miliyan ɗaya ita wannan corona fa muka duba gaba da mutane ta kashe a najeriya ba su wuce goma ba to amma me yasa aka fi tsawarawa a kanta me yasa aka fi dagewa aka fi mai da hankali a kanta bayan asibitocin mun kaje akwai wanda ba su da lafiya sun fi mutum dubu nawa wanda wani ma yana bukatan ya za a yi a kuɗin magani ma ba su da shi siya ai su ma wannan mutane ne ya kamata a dinga taimaka ba wai a dinga mai da hankali kawai ga cutar coronavirus ba gaskiya kamata dai gwamnati dinga duba sannan kuma a kaduna an ce wai ana raban kayan abinci Wala na kayan abincin da ake raba ba inda za su kai mutane ana raba wata supageti ne guda ɗaya sai indomi wasu ƙananan guda biyu sai kuma shinkafa lokal na rantse da allah akwai gidan da ko abinci rana ba zai ishe su ba to kuma an tsara mutane ba a san ranar da za su fita ba su ya kamata gwamnati ta duba wannan abin ta gane cewa wallahi tallahi mutane na cikin wani hali an tsaga mutane a doka wai saboda ba a sace kosa mutane amma ka je wajen gaban abincin na sai ga mutane sama da ɗari uku suna bin layi za su ansa abinci ok wajen abincin ba cuta kenan gaskiya dai gwamnati ya kamata saki mutane su yi walwala saboda mutane suna cikin wani hali mutuwan nan ake gudu kowa ba zai tsallake kwanakin shi ba saboda Allah ya ce laula a ni ila ajalin qalibun wa asaddaka wa akun minas sadiqin kowa iya kwanakin da aka kindaya mai ba zai iya tsallake wannan lokacin ba so ya kamata gwamnati ta gane ni da shawara nake bayarwa wassalam